tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida daidai da ishirin da biyar ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha biyar a cigaba da tarihin shekul islam ahmad bin taimiyyar al-harrani a dimashki abla abbas allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda muka bayyana da cewa mun karkare karanta manzumatul lamiya, tare da sharhinta muga dacewa mu jinkirta muƙaddiman wannan littafi sai zuwa ƙarshen karatun littafin a inda muka buƙaci ma wannan littafi muƙaddima da tarihin shekul islam kuma ya zama shimfida da sharan fage na dasa littafin da za mu sa gaba na shi dai ibn taimiya wanda da izinin allah muke sa ran mu karantar da kanmu wannan littafi da izinin mai duka mun dauko wannan tarihi mai fadin gaske daga cikin littafin rijalil fikar wadda a wata fil islam na al'allamatu sayyid abul hassan ali al-hassani an-nadawi Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan ne ba manta ba malam ya kwararo mana bayanai dangane da abin da ya shafi hadisa mai girman gaske wacce ta faru a cikin rayuwar ibn taimiyya tun daga sanda aka dinkari zamanin da yake ciki har abubuwan da suka rika faruwa na sarakuna da kefe-kefen gwamnati da yaƙe-yaƙen tatar da irin abubuwan da suka kasance na fice da fifikon malamai a wancan lokaci har zuwa tarihin kakannin shi iyayen shi har ya zuwa karan kan shi a yanzu da muke tattaunawa malayi na mana bayani dangane da irin ficen da ibini taimiyya ya yi a ɓangarorin ilimi za mu tashi kai tsaye ne a inda yake cewa amma tafsiru fakana a habba maudu uladai ibn taimiyya tafsirin alkur'ani mai girma fagen ilimi mafi soyuwa kenan a cikin zuciyar ibn taimiyya sakamakon irin yadda ibn taimiyya ke matukan kaunan alkur'ani da kaunan annabin da allah madaukin sarki ya saukar ma alkur'anin da kasancewa alkur'ani shine littafin shari'a littafin shari'a littafin tsira ibn taimiyya sai ya ga ya kaunaci tafsirin wannan littafi shine mafi dacewa ga sama da duk wani ilimi da zai runguma ya ɗauko ya tasa a gaba mahala ya ce wa kana lahu shagafur ra'idun bi hazal fan ibn taimiyya yana da madakan ƙauna mai zurfin gaske dangane da wannan fanni na tafsirin alkur'ani mai girma yatahaddathu bi nafsihi annahu rasa aksara min mi'ati kitabin fi tafsir al ibn yana ba mu labarin kanshi da kanshi da cewa ya darasci littafi sama da ɗari na tafsirin alkur'ani mai girma ya sa wannan ya sauke ya sa wancin ya sauke ita dasa wancan gaba har sai ya sauke shi haka sai da ya karanta littafi ɗai-ɗai-ɗai har sama da littafi ɗari ba ɗari ci ba sama kanan laho munasabatun ɗabi'iyya bi hazal fan malam ibn taimiyya ya kasance yana da wata ɗabi'a akwai wata munasaba a ɗabi'ance da ta ƙara mai shauƙi da bege da san wannan fanni na tafsiri Waƙar a fadallahu alaihi ulumar ƙor'an bi wajihin khas sai zama allah maɗaukin sarki ya mai wani irin baiwa na musamman dangane da abin da ya shafi ilmomin alƙor'ani mai girma likasrati tilawatihil ƙor'an wannan ya samu ne sakamakon yawaita karatun alkur'ani da ibn timiya yake yi wata dabburun fi ma'anihi da kuma irin yadda ibn timiya ke yawan dabburi kaiwa da komowa ƙoƙarin ya fahimci ma'anan alkur'ani wa dirasatihi da yadda dare da rana yake ƙoƙarin darastan alkur'ani bitta'ammal yana lura da duk abin da yake karantawa wa basiratin sannan yana sanya basira cikin abin da yake karantawa na ilimin alkur'ani wa kana la yaktafi bi dirasati alqur'ani fa hasab hala ce ibnu taymiya bai takaito kawai da ƙwazo da himma da jajircewa da nacewa wajen karatun alkur'ani kaɗai ba bal yunibu ila rabbihi sai dai yana komawa zuwa ga ubangijin shi wa yas'aluhu ni'mata fahmil qur'an yana roƙon Allah madaukin sarki ya azarta shi ni'iman nan na fahimtar alqur'ani mai girma wa sharhu sadar da kuma Allah madaukin sarki ya bude mai zuciyar shi da kirjin shi wajen ya fahimci littafin kuma ya zauna innahu ya tahaddathu an talabihi al ibn taymiya da kanshi yake bamu labari dangane da talabihi li ilmi al-qur'an irin yanda ya jajirce wajen neman ilimin al-qur'ani wa tadabburihi fihi da kuma irin yanda yake tadabburin al-qur'ani in ya karanta ya qulu ibn taymiyyah al-harrani yake cewa ربما طالعت على الآية الواحدة مئة تفسير yace sau da dama yakan bincike littattafan tafsiri guda ɗari a kan tafsirin aya ɗaya gyal sun ma'as'alullah alfahama bayan ya gama bincike dangane da fassarar wannan aya ƙwaya ɗaya a ƙalla littafin tafsiri ɗari sai kuma ya koma ya roƙi Allah maɗaukin sarki ya mai arzikin fahimtar wannan abin da ayan ke ɗauke da shi wa aqulu ibn ya ce so da dama yakan yi addu'a ya ce. ya muallimu adama wa ibrahim ne? ya wanda yake karantar yake sanar da adam da ibrahim littafi nasa ya Allah ka sanar da ni littafinka wa kuntu azhabu ila al-masajid al-mahjura ibn taymiya yace ya kasance yakan tafi wani masallacin da an kaurace mashi wa nahawiha da masallatan da ba kasafai mutane ke zuwa sallah ciki ba wa amragu wajhi fi turabi yace sai tuburmuza fuskan shi a cikin turɓaya wa as'alullaha ya ce in ta roƙon Allah wa a ƙolo cikin addu'an da nake sai in ce ya mu'allimu ibrahim fahimni ya wanda ya karantar da ibrahim ilimi ka fahimtar da ni yana zuwa ya turbada fuskan shakoran masallaci ne don ya nuna ma Allah maɗaukin sarki shi ba kowa ba ne kuma yana neman komi a wajen mai abin waɗannan bayanai mala ya ɗauko mana su a cikin littafin al'uqudud shafi na 26 Allah maɗaukin sarki ya mu dace mala ya ce wa kanan li ilmil kalam allazi hamala liwa'ahu alasha'ira kalimatun nafiza fi hadha asar. a wancan zamani da ibini taimiyya ya taso to ya zama aƙidan sha'ira to su ne waɗanda suke ɗauke da tutan wannan aƙida kuma su ke riƙe da ilmul kalam sannan su ne ke da gwamnati a hannu su ke faɗa aji shi yasa male ce wa kanar da ilmul kalam ya kasance a wancan lokaci ilmul kalam allazi hamala liwa'ahul asha'ira wanda ‘yan asha'ira suke ɗauke da tutan shi kalimatun nafiza su ne waɗanda suke da final say fi hadal asar a wancan zamani ma'ana suke da wuƙan yanka suke da faɗa a ji a cikin gwamnati da su ake damawa sune ne waɗanda in sun faɗa babu mai masu musu wala siyama fi misir wa sham mala ce musamman ma a ƙasan misra da kuma ƙasan sham faƙar kana sultan salahuddin nafsuhu ash'ariyan mala ce hatta salahuddin ayyubi ba ash'ari ne mun gano wannan da kyau ko hafizan limatini qutubuddin abul ma'ali al-ash'ari salahuddin al-ayyubi ya haddace matanin littafin da qutubuddin abul ma'ali al'ash'ari ya rubuta allazi kana allafahu fil aqaid wanda ya rubuta wannan littafi ne dangane da abin da ya shafi aƙidan al munzu su صغره shi salahuddin al-ayyubi ya haddace wannan littafi tun yana ɗan ƙanƙani Wakana kana yushrafu ala tahfidhihi li auladihi usratihi ya kasance hatta kama yake da alfahari cewa shi fa ya ma haddatar da ƙananan yaran shi daga cikin family ɗinsu wannan littafi ɗin mun gano wannan da kyau ko alfahari yake da cewa su ash'ariya ne kuma dukkanin gidansu wannan littafi suka taso suna karantawa suna haddacewa wa kana huwa wa khulafa'uhu banu ayyub shi salahuddin ayyubi da 'yan familin shi waɗanda suka biyo bayan shi suka rika sarauta da mulki a duniya kada ji'alun nasa multazimina lil aqidatil ash'ariya sun kasance suna tarsasa mutane akan bin wannan aƙida na ash'ariyanci فكانت ta تتمتع بحماية الحكومة a لوكا سيزم sai zama 'yan ash'ariya sun zauna daram da irin kariya da hukuma ke ba su a wancan lokaci ila asrihi wa asri khulafa'ihi tun daga zamanin shi salahuddin al-ayyubi har zuwa zamanin khalifofin da suka biyo bayan shi mamaliku misir dukkanin sarakunan ƙasar masar to kan wannan aƙida suke na ash'ariyanci to ku rike wannan bayanin da malam ya ɗauko yake gaya mana yanzu ibn taimiyya mun ji ya goge a fannonin ilimi larabci ƙur'ani hadithi fiƙihun musulunci amma sai ta so a cikin ash'ariya su waɗannan asha'ira sai ya zama su ne da gwamnati a hannu su ko mala ya gaya mana ba fice suke akan ilimin alkur'ani ko hadisi ko fikihun musulunci ba ilmul kalam suka ɗauka falsafa ce kaɗai tsaba a bakunansu kun gano wannan da kyau ku wannan shine a barbiyarsu to ibn taimiyya sai taso cikin waɗannan mutanen me kuke tsammani dangane da abin da zai faru shine malam zai fara fayyace mana waɗannan bayanai malam ce ka duba khutat misr lil maqarizi Allah madaukin sarki ya saka mai da alkhairi wa kana li ilmi kalam allazi hamalatu sai malam ce wa kanat hanabila to a wancan lokaci sai zama 'yan mazabin hanabila yi utabaruna hasman mu'aridan lil asha'ira sai suka zama su ne kamar abokan husuman asha'ira kuma dama shi ibn taimiyya ai ba hambale ne kamar yadda muka ambata a baya ana danganta zuwa ga mazabin hanabila ba wai don su mazabin hanabila na fiƙiu suke bi ba sai dan a wancan lokaci su ne waɗanda ke tsaye a kan aƙida ta salafiyanci kun gano wannan da ke ku to amma sai ya zama a wancan lokaci su a sha'ira suke da gwamnati suke da masallatai suke da makarantu suke da fada aji to sai zama ibn taimiyya da shi da hanabila ana ɗaukansa a matsayin su ne abokan husuma na a sha'ira mahala yake cewa ta hadasu bainahum ba'adu manawishat ana samun tankiya da cece kuce da yakin cacan baki yana faruwa a tsakaninsu alkalamiya wannan su jefa waɗannan magana waɗannan su jefo ma waɗancan wa yashtagilu kullul kullum bil jadal wal kalam kowane ɓangare daga cikin ɓangarorin guda biyu sai ya zama sun shagala da ƙoƙarin neman kayan musu da zantattukan da za su kafa hujja a kan ɗayan domin murƙushe abokan husumansu mala ce faƙarar kana kalamul asha'ira sai ya zama irin hujjojin da asha'ira suke kafawa wa tariku isbatihim da kuma hanyar da suke bi wajen tabbatar da hujjoji da dalilansu mabniyan alalisti dilalil akali suna kaba hujja ne da tsaban tunani na molanka wal burhanul mantiki da hujjoji na mantiki kawai ilmul kalam lal qur'an wala sunna bas dogara da alqur'ani da sunna ba duk in za su yi magana sai su ce to ai da ba kaza ba ai da kaza bai yiwu ba da da da da kun gano wannan da kyau ko laukaniyat irin ilmul kalam amma ammal hanabila amma su ko tawagan su ibn taymiya kanu yabhathuna al ma'ani zahira lin nusus wal ayat wal ahadis so suna ta kokarin bincike ne da kokarin kafa hujja da wannan bincike nasu dangane da abin da ya shafi nassoshin alkur'ani da kuma hadisan manzan Allah wanda ma'anonin wannan saƙon da suke bincike a kan shi ma'anoni ne wanda suke a fili wa kana yabdo ba'adul ahyan anna kifa anna kifatuhum tatishi fil jidal ilmi mala yake wa kana yabdo wani lokacin suna tattaunawa da asha'ira hatta masu sauraron tattaunawan al'amarin zai fito masu fili ba'adul ahayan a wasu lokaci anna kifatihim tafukan hannunsu ta tsishi fil jidal wajen jayayyan zaga tana yawo ne al'ilmi ladai ta ta'ammuquhum fi ilmil kalam ta yadda su ba su zurfafa a cikin ilmul kalam ba su waɗancan inda suka goge suka kware kenan su a sha'ira in sun zo suna yin bayanin ilmul kalam da mantikinsu to za a ji sun iya sun goge kafansa ta dare cif a harkar amma su hanabila da yake ba gonansu ba ne duk wanda yake saurarensu in sun shiga cikin mantikin sai ka ga kaman ba su iya ba kun gano wannan da kyau ku sai zama ana ganin kaman ba su da gaskiya ba ya ce wanqita'ihim an mumarasatil ulumil sau da ba su da gogewa da ƙwarewa dangane da abin da ya shafi wannan ilimi da jigon shi shine amfani da tsaban hankali ba nassin alkur'ani da sunna wanda shine abin kafa hujjan musulmi ba fakana ya galibu ala zanni wa yukhilu ilan nasi ya ce mutanen da ke sauraron wannan tattaunawan nasu abin da mafi aksari yake rinjaye a cikin zatansu anna khibratuhum bil ulumil akaliya kalila cewa su waɗannan 'yan hanabila gogewansu dangane da ilimin da ake kafa hujja da hankali to ilimi ne da gogewa ɗan kaɗan au addimatun ko kuma ma ba su da shi wa annahu laysu muta'ammiqina fil ilimi. sai a rika zargin cewa ma ba su da zarfafawa da gogewa a cikin ilimi shin da dai ba su hutu za zo suna yi su zagewa ne su kawo abubuwa na hankali na shiririta su zo da abubuwa na rashin kan gado ba to ma sauraren sai suke ganin kaman ba su da gogewa da ƙwarewa na ilimi kun gano wannan da kyau ku wannan sai ya sa sau da dama sai ake ganin kaman ba su iya ba wala'alla zalika ma hafi da mala ya ce mai yiwa irin wannan kallon ganin da ake na raini da ake mai 'yan hanabila a wancan lokaci shi ya zabarar da ibn taimiyya zalika shabul gayor wannan matashi mai kishi wal zaki kuma malami wanda yake mai kwazo wasa a akan ya yalwata wata ammuk sannan ya zurfafa fi ilmil kalam a cikin wannan ilmul kalam din walittila alal ulumil aqaliyya mubashara kuma ya tinkari wannan ilimi da ake kaba hujja da tsaban hankali kai tsaye fa kafa ala dirasatil amiqa sai ya tinkari ilmul kalam da koyon ilimi mai zurfi a fagen li hazil ulum dangane da waɗannan ilmomi na hankali wata bahara fiha kai ba a daɗe ba sai da ibn taimiyya ya zama teku ne ya zama authority akan wannan ilimin hatta adaraka mawadi ad fiha har sai da ya goge ya gano ɓangaren rauni da gazawa a cikin wannan ilimin irin yanda ya ma'alkitab nasiba wai wa khata'ul muallifiha da kuma irin kurakuran da marubuta littafin ma suka yi wa immatiha da irin kurakuran da jagororin ilimin suke a kai min hukama'i yunan na manya-manyan masana wannan ilimi na 'yan greek kun gano wannan da kyau ku da ya shiga ilimin sai da ya ma ilimin shakundum ya ƙoshi da ilimin har sai da ya koma yana cin gyaran manya-manyan farfesoshi na ilimin wanda masu ga ƙago shi ya gano lagon ilimin baki ɗaya haka nan gobe in an zauna fagen tattaunawa to yana da ƙarfin hujjan da zai zance a kan ilimin wata saddalar raddi ala hazil olom wannan ya sa ibn taimiyya ya tinkaru wannan ilimi gadan-gadan wajen mai raddi da rushe shi da rugurguje shi da bayyana rashin cancanta da halaccin musulmi ma ya koye shi wanti kadihi da kuma yi ma wannan ilimin naƙadi wa allafa kutuban wannan ya sa ibnu taymiya ya rubuta littattafai ajazatul awsat al falsafiyya kulluha ana raddi alaihi wanda waɗannan 'yan falsafa gaba ɗaya an dirar da littafin a tsakankaninsu sun kasa mai da martani a kan shi mun gano wannan da kyau ko kai sai da ibnu taymiya ya rubuta littafi mujalladi bakwai dar'u ta'arudul aqal wan naqal mujalladi bakwai ne bai halatta kai amfani da hankali wajen tunkuɗe nassi ba ya shiga cikin ilimin yi masa raga-raga yi masa biji-biji ya tabbatar da abin da yake shine shari'a ya tabbatar da abin da yake shine daidai da tabbas dangane da abin da ya kamata musulmi ya tsaya a kan shi jama'a mun gano wannan da kyau ku to yanzu kaga ahli sunna yanzu sun samu wanda zai tsaya masu wajen munazara da a sha'ira kenan wanda dama a baya ba su da da wannan ne bari an karar da ku duk mutumin da ya zama ɗalibi a kowane fanni daga cikin fannonin ilimi ya ƙoƙari ya san ilimin da ya zo koya da gaske yanzu ka zo foli ka zo ka koyi ilimi ne to wace tsangaya ce daga cikin tsangayoyin ilimin cikin polytechnic kai sa'an shiga yi ƙoƙari ka iya ka goge rabu da maganar certificate shi certificate zai zo daga ƙarshe ne kun gano wannan da kyau ku amma ilimin ka iya yau idan aka ɗauke ka aka sa ka ofishinka za ka iya tafi da wannan ilimin baka cikin harbati mati da hauma-hauma za a gudanar da tsarin ilimin da aka karantar da kai ba tare da shiririta da bayyana gazawa ƙarar wanda kowa zai gane ba yau da Allah madaukin sarki zai kaddar zaka zama lecturer a wata makaranta zaka je ka karantar da ilimin ba tare da jin dar da kuma ganowan ɗalibai cewa anya malamin nan ko ya ma sa abin da yake yi kuwa dole mu ne mu tsaya mu musulmi kalubalen mu ne mu san me ya kawo mu ko me muke yi me yake sa ran mu zama amma abin kunya ne mutum ya gama karatu ya samu kyakkyawan sakamako da huƙeƙen certificate da ya fita amma ana zuwa sai ce wala shi ba bai san wannan abun ba ba Shaidan zirke na aka baka gaskiya kowa ya koma ya san me yake yi yau idan da ka san abin da za a karanta tsaf to san da ake cewa za a yi jarabawa lokacin hutu ne a yi ku gane wannan san da za a ce za a fara jarabawa to kuma sannan ne za ka huta irin waɗannan maganganun da nake faɗi da yawan mutane sun gaza fahimta ta fa sanda ake koya mutum ilimi bai iya ba ko bai je ya yi bincike ba sanda za a fara jarraba sai ce ai malam ya ce sanda ake jaraba ba katin jarrabawa ƙarya kake ni wala ban faɗi wannan ba cewa nake sanda ake ma lecture ka fahimci lecture ɗari bisa ɗari da ka dawa kayan nazarinta shin ka je ka yi bincike a littattafai manya-manya da suke bayanin wannan ilimin ka haddace ilimin ka kiyaye ka fahimce shi laccan da aka yi ran litini ka ɗora a kan na ranar talata na talata ka ɗora ta kan na laraba har zuwa sanda za a ce jibi za a fara jarabawa to idan ka fahimci abin da aka karantar da kai duka textbooks ɗinka ka gama sanin su baki ɗaya ka fahimci handout ɗin da aka yi maku duka notebook ɗinka ka gama haddace shi ka kiyaye shi yadda ya kamata to idan aka ce za a yi jarrabawa to je ka huta in za ka shiga jarrabawa da minti biyar sai ke broshin ɗin littattafan shara shara shara shara kawai haka sai ka je ka tsarge ta cikin awa biyu aka baka cikin minti sha biyar ka gama kai tafiyanka kuma dole ka ci sau dama ka iya ina fatan mun gano wannan da kyau kamar ba kai ne wanda kai ke dafa ma kanka abinci sai aka tambaye ka magi a ina ke sawa a miya ko a kunu mun gano wannan nike ku da Allah magi a ina ke sawa a kunu <laughs> ina fatan mun fahimci wannan da kyau ana zuwa ka tambaye ka da Allah tuwo ana cin tuwo da miya ne ko ko ana cin tuwo da tsaki da me zaka ce da miya cin da dama ka sani yi, wannan kayar bukatar sai ka je kai ta wahala amma yanzu ka lura gaba ɗaya duk ɗalibai gaba ɗaya kowanne ya kowa ɗakin binciken karatu me yasa saboda waɗannan shawarwarin sanda muke ba da su ba ruwa mutane da su dole yanzu ka yi aikin in kuma ka ƙi doni wallahi ba ruwana amma da sanda ka zo ka ba da lokacin ka ɗari bisa ɗari don da sai ka miƙe kafa sai ɗalibai sai ta taruwa kana bibiya musu shi abin da ibini taimiyya yake yi allah maraukin sarki ya gafarta mashi mahala ya ce wal hasil abinda dai ya faru annabin taimiyya mara ala sakil jadal ibn taimiyya ya zage dantsan shi ala sakil jid ya yi da gasken gaske da sharhir kitabi wa sunna wajen ya ƙara sharhin alkur'ani da sunna fi asirhi a zamanin shi wa isbata tafawwuq ad wa sihhatihi da kuma kokarin tabbatar da cewa addinin musulunci ya dar masa'a ba su cin mashi ba da tabbatar da cewa babu addini ingantaccen da ya kamata musulmi ya bi sai addinin musulunci aikin da ibn taymiya yake nan da waɗancan ilmomin da muke ta bayanin ya koya wa izalati ma'alimi ad-dalalat al-ilmiyya wal amaliyya da kuma ƙoƙarin hankaɗewa da banke duk wasu ilmomi na ɓata wanda ake karantar da su a magance da wanda ake yin sa aikace yana mai tona masa asiri da kuma yin masa fallasa wata sallaha lahu bi aslahati ilmiya kuma ya shiga harkan ne yana cike da makamai na ilimi yana cike da kayan yaƙi da kayan fada amma ba na ilimi don duk wanda ya tinkaro shi to yana da makaman da zai barar da shi ya tabbatar da abin da yake shine daidai wa kana tatallabuha zalika al-asar min khadamin ulumihi wa fatrat al-fawda al-ilmiyyah wal fikriyya mala yace wa kana tatallabuha zalika al-asar ira abin da ibnu taymiya yazo da to a wancan zamani shine abin nema fi hadamin ulumihi a irin hamshakin ilimin da Allah ya mai baiwa wa fatratin fauda a lokacin an samu al'umma su lokaci ne kawai mutane suke zaune kara zube al'ilmiya a fagen ilimi wal fikriya da wajen tunani lafiyayye sai zama mutane gaba ɗaya kawai suna zaune ne afa manyan shi mu kibban ala an dogara da wancan ilmul kalam binciken alkur'ani da sunna a bisa yadda ya kamata ba ruwansu ƙoƙarin kare addinin musulunci daga barazanar sauran addinai ba ruwan jama'a ƙoƙarin tabbatar da inganci da nagartar musulunci ba shi ke kan jama'an ba kawai abin da suka dasa ma gaba shi kawai suke yi jama'a kun gano wannan da kyau ku haka ibn taymiya ya sa mutane a irin wannan fauda din innahu ta'allama maharibatu bil asya bil aslihati allati kana mu'ariduhum min a'da'il islam kada kada tasallahu biha ibn taymiya ta'allama al-muharaba ya ji ya koyi faɗa bi asliha da kayan yaƙi allati kana mu'ariduhu wanda abokan faɗan shi min a'da'il islam daga cikin maƙiya musulunci kada sallakat tasallahu biha da su suke faɗan. kun gane abin da yake magana ibn taymiya bai da makiya abokan fada cikin musulmi ina son gane wannan shi yana da abokan fada ne cikin makiya musulunci shi sa za ka yi mamakin wani ya taso shi kuma bai da abokan fada saiwa sai musulmi inda za gane ba fa musulunci yake yi ba wani abu kawai yake daban domin duk wanda ya taso musulunci zai gina abokan kadawanshi, abokan fadan shi to wanda ba musulmi ba ne makiya musulunci to ibn taymiya sai ya lura shin waɗannan makiya musuluncin da wani kayan fada suke yakan musulunci da shi a ce maki yana amfani da bindiga kai sai ka zo da kokara ba inda za ka ko yana amfani da kwari da baka kai ka zo mai da barandami ba inda za ka sai ya koyi fada da kayan fadansu dan ya yaƙe su mun gano wannan da kyau ku yanzu misali duk yadda ka iya fada in baka koyi fada da kayan fadan ba ba za ka iya fada da makamun ba yanzu ɗan tauri irin na da zai rike barandami zai rike sanda ya haka in baka iya baka afka mashi ko wallahi juyawa ɗaya za ka kanka a ƙasa sai ka iya to in ka gane cewa da sanda da barandami da fate-fate suke aiki sai ga koyi aiki da su in ka gane da bindigogi da tankokin yaƙi suke sai ka koyi fada da waɗannan abinda ibn taimiyya ya je ya koya ya iya ya goge kuma alkur'ani shi da sunnan shi ba matsala kayan aikin yakin su kuma ya iya ina fatan mun gano wannan da kyau innahu tabahhara fil ulum ibn taymiya ya zama teku ne ya goge fannoni na ilimi bima adhasha ma'asirihi irin ilimi da gogewan ibn taymiya har sai da ya firgita waɗanda suke zamani da shi ya tarifu bi fadlihi wa ilimi, ilmi mala yake cewa sun yi furuci da ilimin ibn taimiyya da kuma gogewan shi mu'asiruhu a shahir al'allama kamaluddin al-zamlakani an samu babban mutum kamaluddin al-zamlakani ya tabbatar da gogewa da ƙwarewan shi na ilimi waya ƙuli yana cewa kad alanallahu lahul uluma Allah madaukin sarki ya lausa sama ibn taimiyya dukkanin ilmomi kama alana li dawud da hadid kamar yadda ya lausa sama annabi dauda ƙarfi kana idza su'ila an fannin minal ilmi idan aka zo aka yi mai ibini taimiyya tambaya na wani fanni na ilimi zannar ra'i wa same wanda ya tasa ibini taimiyya a gaba yake kallon shi sanda yake jawabin ilimi da wanda yake sauraron ilimin sai ya zaci annahu la ya arifa ghera zalikal fan cewa ibini taimiyya bai ma san komi a duniya ba sai wannan fannin da wani zai sadab ya sadado ta tambayan kuma sai ka ji yadda ka san ibn taimiyya bai son komi na ilimi ba sai kuma wannan fanni na ilimin wanda aka yi mai tambaya na biyu da wani zai jefo wani ilimin wata tambaya na karatu ibn taimiyya ya tsaya warware mai baki ya shiga lungu da saƙo yana ƙoƙarin fayyace mai ilimin sai ka ɗauka ibn taimiyya bai son komi na ilimi ba sai wannan fanni kamar yadda al'imam kamaluddin alzamlaka ne yake ambatawa kana idza su'ila an fannin min al-ilmi ibnu taymiya ya kasance duk sanda aka mai tambayan wani fanni na ilimi shine zannar rayi a kokoto shine sai ce wa kama anna ahadan la ya'rifuhu mithlahu kuma sai kai hukunci da cewa babu wani mutum a duniya wanda ya san wannan fanni irin ilimin da ibnu taymiya ya sani kun gano wannan bai san komai ba sai wannan sannan kuma babu wani wanda yake da ilimi da masaniya irin masaniyan da ibn taimiyya yake da akan wannan fannin wa kana al-fuqaha'u min sa'ir at-tawa'if mala ce malaman fiqhu na sauran mazhabobi idza jalasu ma'ahu duk sanda suka suka zauna tare da ibn taimiyya istafado fi mazhabihim minhu suna fa'idantuwa ma hatta da mazhabinsu a wajen shi malam ya kono a rafuhu ƙabla zalika abinda ma ba su taba sani a mazhabinsu ba in sun zauna gaban ibn taimiyya sai su ji ilimin da ma ba su taba jin shi ba mala ya ce wala yi urafu annahu nazara ahadan fankata aminhu ba ta ba da labari cewa ibn taimiyya ya taba tattaunawa da wani wannan yana magana ibn taymiya ya datse shi ba baya fada duka tsewar wani kun gano wannan da ke ku wala ya mu fi ilmin min al siwaho kuma ba a magana da ibn taymiya ana tattaunawa da shi yana tsallan baɗake, yana shiga abin da ba shi ake magana a kai ba kana min ulumi shar'i shin ana tattaunawa ne da shi sawa'un kana min ulumi shar'i shin ana tattaunawa ne akan ilimin shari'a aw ghairiha ko ko wani ilimi ne daban da ba na shari'a ba bai hada bara da bana bai hada gabas da yamma bai wawure wawure cikin tattaunawa akan maudu'in da ake magana nan yake tsayawa bai sauka da hazaka da kan gado da gaskiya kuma da sanin abin da ake tattaunawa a kai. domin duk sanda mutum ya zama bai goge akan abin da yake faɗi ba shi ne zai ɗauko bayani nan sai ka ji shi ya falle daji nan ko ba abin faɗa kun gano wannan da kyau ko amma in dai ya goge ya san me yake yi zai tasa ne ya karantar da abin da ko ya tattauna da abin da ko ya muƙabala da abin da ake magana a kan shi ba tare da hawan feda ba allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala yake cewa illa faƙa fihi ahalahu face ibn taimiyya a wannan harka sai ya zarce masu harkan wal mansubi na ilaihi da waɗanda ake danganta zuwa ga harkan wa karar lahul yadda tula fi husni tasnif kuma shi al'imam al-zamlakani ya ce allah maɗaukin sarki mai ibn taimiyya baiwa wajen gogewa da kyakkyawan iya tsarin rubutu duk littafi ibn taimiyya in ya rubuta ba ka jin ka ƙoshi ka gaza wajen karatun wannan littafin babu sau da yana da husnul tasnif kun gano wannan da kyau ku allah ya mai baiwa allah ya saka mashi da alkhairi to bayan da malaye mana waɗannan bayanai dangane da abin da ya shafi dirasa koyon ilimi na ibn taimiyya da kuma taharrujin da ya fita ya graduating ya har ya zama malami kun gano wannan to sai mala yake cewa darsu bin taimiyatal awwal mu yanzu ibn taimiya ya zama malami zai fara me zai fara karantarwa amma mun ji irin abin da ya koya ko mun ji abin da malaman zamani suka faɗi ko mun ji baiwan da Allah ya mai ko baiwan kamar mata gado ce iyaye da kakanni ya gaziga ko mun ji irin yadda Allah madaukakin sarki ya ahala shi domin ya kare mai addinin shi ko ko mun ji himma da kwazo da jajircewa na ibn taimiyya ko to barkaci da yawan mutane ko a wannan yanayin ne suke yaudaran kansu sai su manta da duk waɗannan abubuwan ba san su ba abin da za mu fara karanta shi suke kallo sai kowa sai rika ɗaukan mita yana auna ibn taimiyya da kanshi to inda yake samun matsala kenan mala ya ce wa ma ka da ibn taimiyya yablugu min umrihi ibn taymiya bai wuce shekara 22 ba hatta tuwfiya walidul azim sai da mahaifin shi abdul halim bin salam ya kwanta ya rasu mun gano wannan da kyau ko a shekara ta 682 mala yake cewa hadasa faragun kabir ana aka samu katon wagegen gibi fi mashaikhat tadris bidar al-hadith sukriya dangane da abubuwan da suke faruwa na karantar da ilimi a darul hadith sukriya walakin lam yatil ala faragihi zamanin tawil mala ce sai dai abin da ya faru na wannan wagegen giɓin da aka samu bai samu tsawon lokaci ba wa khallafahu fi tadris ibnu hunnabira aka samu ɗan shi jajirtacce ya toshe wannan giɓi fissani min muharram a bi ga watan al-muharram hijira na da shekara uku da tamanin da ɗari shida da tamanin da uku zalikal firag ya toshe wannan fagen wa alka darsahul awwal ibn taimiyya ya fara karantar da darasin shi na farko ne wa kana fi hin a wannan lokaci na ibnu isnain wa ishirina sana ɗan shekara ishirin da biyu wa hadara darsahu hazal awwal kibaru ulama'u dimash wa fudala'uha manya-manyan malaman dimashku sham da masu falala da karbuwa duk sun halarci wannan darasi na farko na ibn taimiyya kun gano wannan da kyau ku to idan ka je ka samu matasa a yanzu masu girin gidi shi da rawan kai abin da suke auna ko suna auna shekarun ne sai ce to ainihin shekara na talatin kaga ma ya kamata shekara takwas da ya huce baya ai in fara sai ka ce ka sa abin da ibn taimiyya ya a baya irin abin da yi ne kai da irin waɗannan abubuwan da ya ambata na ilimi Kasan muhammad nasir din albani ya fara rubuta littafin shi na farko bai ma kai shekara 20 ba to shi ne sai mutum sai ya auna kai shi to ai shi ma yanzu shekarar shi 25 ya kamata shi ma yanzu zuwa yanzu ya fara rubutu shi sa ga abubuwan da duk an rubuta su gaba ɗaya babu abu kwaya ɗaya wanda yake amfanar da musulunci sai ma ɓata shi allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu shi ne sai mala ya ce fasheh قاضي القضاء بحاء الدين بن زكي الشافعي كان حاضرا بنفسه wannan babban malami shugaban alƙalan sham babban malamin shafi'iyya da kanshi ya halarci wannan majalisi na ibn taymiya malai ce alawatun ala sheikh tajuddin alfazari sheikh shafi'iyya wa sheikh zainuddin ibn manja alhambali min ulama'il hanafiya shi wani babban malamin hanafiya ne wa ghairuhum min suratul ulama wa kibarihim an samu zababbin hamshakan malamai malaci hadaru darsahu sun halarci wannan darasi ne ibn taymiya na farko ta raka fi nufusihim ta'asiran amiqa wanda ya bar tasiri mai ƙwarin gaske a cikin zuciyarsu waje alahum ya tarifuna bitta bahuril ilimi wanda ya bar su cikin rudewa na irin yadda Allah maɗaukin sarki ya ma ilimi ya ma ibini taymiya ilimi kamar teku wa sur'atu badiha da kuma irin yadda yake gaugawan kawo abu wanda basu ma san su ba al'alimu shabab a irin wannan malami wanda yake matashi a ce ya kai irin wannan fagen abin ya gigita su wa fasahatihi da irin yadda Allah ya mai ibn temiya fasaha wa jara'atihi da yadda yake tinkarin ilimi dangas kun gano wadanda kyau ku duk abin da ya tasa a gaba yana son zai bayani na ilimi za ga ilimin ne tsaba a ciki wanda ma baka taba ji ba kuma kana bukata ana gaya maka manyan malamai ne fa suka ji fa ba mashirmanta ba shi mashirmanci ya san ilimi ne <laughs> jawabin gano wannan da kyau ko manyan malamai na gari misali a ce a nan zariya ne ka fara karatu a ce mala albani hadda shi ma a gabanka yana zama yana daukan darasi mun gano wannan da kyau ko in a kano ne a ce irinsu jafar irinsu dr sani da sauransu su ne a gabanka an gano wannan da kyau ko misali ba to waɗannan malaman da suka zauna gaban ibn taimiyya suke karatu afirka ba ta taba irinsu ba allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ce ta haddasa hafiz ibn kasir babban malami ibn kasir yana ba da labari tilmiz ibn taimiyya shi ɗalibin ibn taimiyya ne dimna a hadasa sana a irin abubuwan da suka faru a shekara ta 683 kun san shi al'imam ibn kasir a cikin littafin shi albidaya wani haya yana bi ne yana tantance a hadas abubuwan da suka faru shekara ta kaza haka yake tarihin shi sa an gaje kana binciken wai tarihin wani ba za ka gani ba za ka bincike a wasu shekara ya rayu ne kun gano wani da kyau sai ka je ka binciki an yi zaben shugaban kasa a 2015 to a cikin nan ne sai ka binciki a wani wata kawai sai ga tarihin da kake nema ina fatan mun gane wannan shi sa sai in faɗi magana a cikin albidaya wani haya sai mu ya ce wa ya ji ya bincika bai gani ba yana zuwa sai ce zo da naka yana kawa sai nuna mai sai ce ya duba fiye rasa bai gani ba sai ce wa ya koyar da kai littafin albidaya wani haya ba wanda ya koya mai kawai karambani ne cin da ya iya hada bakin larabci da shi kenan sai ya hada wai ya shiga allah shi kyauta to da ya zo bayani dangane da abin da ya faru a hijira na da shekara 683 an da darasihi hada dangane da darasin ibn Taymiya, mala ya ce wa ya bima ya'ati ma ka irin yadda alhafiz ibn kathir yake bayyana mana yadda darasin yake shi ɗalibin makarantar ne wala yi na bi'uka mithlu khabir ma'ala yake cewa wa kana darasan ha'ilan darasi ne wanda an cika an cika an tatsi mun gano wannan da kyau ko cikan ya wuce duk yadda yake tsammanin shi mun gano wannan da kyau ko wa taba katabahu shaykh tajuddin alfizari bi khatihi wannan abin da ya faru a wannan zaman darasi na farko na ibn taimiyya sai da babban shehin zamanin tajuddin alfizare ya zauna ya rubuta abin da ya faru a wannan darasin duka da rubutan hannun shi da kasata fawaidihi saboda irin fa'idojin da ke cikin darasin mai yawan gaske Kunga na sha gaya muku ba wanda zai ce wane malami ne sai malamin da ke sama da shi malamin da ke sa'anka bai iya faɗin cewa kai malami ne ko ba malami ba ne saboda abin da ka sani shi ya sani na ƙasa da kai to ba dole ma ya ce da kyau ba kare da ya ga rawan kura kun gano wannan da kyau ko amma na sama ne wanda za ka da project shi ne zai rika duba ka haka in gaje tv shi zai zo duba ka iya an gano wannan da kyau ko ba jahili ne ke ce malami ya iya ba fa dama jahili in ya ce ma ka iya kamata yake marmaza ka samu wani teaching hospital a nemo ɗalibai su koyi karatu a kanka don ba ka da hankali kun gano wannan da kyau ku manyan malamai ne gashi su suka taru har sai da babban malamin garin ma ya rubuce darasin duka saboda yawan fa'idan darasin mahala ya ce wa kasrati masta hassanahul al da yawan irin sa albarkan da waɗanda suka halarci darasin suka yi wa qad atnaba al na fi shukrihi mala ce waɗanda suka halarci wannan darasi haka suke ta zuwa suna godiya mutum sai zo godiya so goma sa'adi ya ƙara godewa ya ƙara godewa ya ƙara godewa har ka jibi ne ce miya ce godiyan ma ya yi yawa darasin farko ba ala hadasati sinnihi wasu sugurihi malai ce duk da ƙananan shekarun shi da kuma ƙarancin wayewa a wancan lokacin ɗan ƙaramin yaro ne amma allah madaukin sarki mai baiwan ilimi na gaske wanda in ya faɗa za ka ji fa'ida jamma fa innahu kana umurhu iz ishiri na sana wa ne a lokacin ya ɗan shekara biyu ne na gaya muku abin da ke damun samarinmu na yanzu kenan ya ɗan yi nazarin irin wannan wajen sai ga shekarun shi talatin sai ce ya kamata ya fara in gaje ka bincike abin da ibn ya karanta kwaya daya shi bai karanta ba a tafsiri ne kadai fa ya karanta littafan tafsiri sama da nawa sama da ɗari fa ba su ibini kasir a ciki shi ya karantar da ibini kasir har ya iya rubuta tafsirin ibini kasir ɗin <laughs> ko gano wanda da kyau ko shi ya karantar da malam kai daga zamanin shi fa duk wanda ya biyo bayan shi ya zama iyalin ibini taymiya ne kawai to amma abin da ke dawa mutanen ma tsaya a karatun da ya kamata to wannan ba shine tunaninsu ba yanzu irin wannan tarihin zai wahala ka je ka samu duk wani mai karambanin ilimi da ya taba karance littafi kaman wannan ma ba babu sai kawai je a tasaffu a dan bude fallaye kawai tare jama'a ce ku zo mu batar da ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin wannan bayani ma da ce ya dauko shi a cikin littafin al-bidayatu haya juz'i na sha uku shafi na ɗari uku da uku summa jalasa sheikh taqiyuddin al-mazkura aidan yau al-juma'a malai yake cewa babban malami taqiyuddin ya ya ƙara zama ranar juma'a wa kenan al wa ibnu taymiya mun gano wannan da kyau ko ya zauna ga watan al-muharram ya fara karatun haka makaranta to sannan sai zauna ƙarshen goma ga watan safar bil jami'il amawi a babban masallacin juma'an amawi ba da salatul juma'a bayan sallan juma'a ala mimbar yawa kan mimbare kada huyi alahu tafsirul qur'anil aziz an tanaji wannan mimbari ne zai zauna tafsiri fabdad fabtada'a min awwalihi fi tafsirihi a lokacin ya fara zaman karantar da tafsiri mutumin da ya wancan shirin matafsiri yau an ce ya zo ya zauna ya mutane tafsirin alkur'ani tsarki ya tabbata ga Allah mun gano wannan da kyau ko wa kana yajtami'u indahu khalqun kaseer mala yace jama'a ne suke taruwa da yawa a gaban shi wal jammul gafiyar kuma gayya ne iya ganinka min kasrati ma kana yuradu min al-ulum al-mutanawwi'a dan irin abin da yake kwararowa na ilmomi mabambanta al-muharrara wanda ya tace ma'adiyanatin yana bayanin addinai daban-daban wa zahadatin wal ibada ibn taymiya mutum ne mai addini mutum ne mai zuhudu mutum ne mai ibada mimma sarat bi zikrihi rukban wanda mutane ke ɗiban bayanan shi suna yawo da shi gari-gari fi sa'ir al'akalim wal buldan ana zuwa nahiya-nahiya garuruwa ana ba da labarin oh kun ji wani babban malami da magani a waje kaza haka gari a duniya gaba ɗaya ɗauka labarin ibini timiya ya kai ko'ina wasta marra ala zalika muddatu sinin mutattawala haka ya zauna shekaru masu yawa yana karantar da ilimi yana tafsirin alkur'ani don ranar juma'a yake zama bayan sallan juma'a yake karantar da mutane tafsirin alkur'ani mai girma wannan bayani ma da ya ce ya zo cikin littafin albidaya wani haya a jizi na sha uku shafi na ɗari da uku allah maɗaukakin sarki ya masa kayya da alkhairi rihilatihi ilal hajj yanzu mun je darasin shi na bargogo kaji da da aka fara wannan yana daga abin da ya saka ma ibn taimiyya bakin jini nan da nan sa'o'in shi da waɗanda suke sama da shi da waɗanda suke son su taso kawai sai suka sa hasada kun gano wannan da kyau ku kawai sai hasada sai ta taso bala'i iri-iri aka fara aka fara sai aka fara hada shi da sarakuna za ka ji da yadda ibn taimiyya ya fara ba daɗewa sai da ya ci bulala sai da aka fara tsare shi to amma bari mu je maraka shi aikin haji don mu ɗibo na ilimin ko fi sanati isneni wa tis'ina wa sitta mi'a hijiriya mala ya ce a shekara na 692 hajja sheikh taqiyuddin ibn taymiya rahimahullah ibn taymiya ya tafi aikin haji ma'ar rakabi me tare da alhazan ƙasan sham wa kana amiruhum basitiyu amir al-hajj sarkinsu da ya jagoranci aikin hajji a wancan lokaci shine amir al-basuti wa nalahum fil ma'an rihun shadid sanda suka je ma'an sai wata irin mamakon iska ta taso jiddan mata bi sababi ha jama'a an samu jama'a da yawan gaske sun mutu a wannan tafiyan wa hamalatir rih jimalan an amakiniha in ka tara buhuna a nan iska za ta kwashe suke watsi da su ba buhu ba MT ba fa kayayyaki wa ama'im alar ru'us rawani na ɗaura a kan mutum iskan za ta fizge shi ta jifa da shi ta gala kulle ahadin binarsihi Sihi, kowa sai ya shagala da kanshi kowa ya ji da kanshi kafa mai na ci ban baki ba mun gano wannan da kyau ku bala'in da ibn temiya suka fuskanta a wannan tafiyan aikin hajji kenan al'imam ibn kasir ya ba da wannan labari cikin albidayat wani haya a mujalladi na sha uku shafi na ɗari uku da uku jama'a mun gano wannan da kyau ku to ga bayani ya taso fa kuma ga lokaci ya ƙure mala ya ce uqubatu shatimin rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama uquban mai zagin manzan Allah to me wannan hukuban ya wannan hukuban take me zai biyo baya sai Allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba za mu tashi a kai mu ji menene hukuncin me zagin annabi ikon Allah a wannan wata aka zagi manzan Allah gashi kuma a watan za mu faɗo hukuban duk wanda ya zagi manzan Allah kuma hukuncin kuma ibnu taymiya ne zai musu Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu dan za mu saurara sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum